Mustapha Adam ne ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na ƙarshe a wannan rana da fatan an sha ruwa lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu da wannan lokaci sun kunshi shirin nan na kokon sai kuma labaran duniya da dumi su. Daga nan kuma sai shirin nan na Afirka a yau. Sai kuma mu gabatar muku da tafsirin Alkur'ani mai girma na watan Ramadan. Sai shirin nan naku na masu sauraro daga nan sai kesoshin rayuwa sannan mu da dokokin zamantakewa tare da dr bulkadir mubarak da fatan za kasance tare da mu domin sauraron dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu ga shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma ga watan mayun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 27 ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 882 da suka gabata a rana irin ta yau aka haifi babban malamin addinin musulunci masanin fiqihu da irfani kuma da hadisi muhyiddin abubakar bin muhammad wanda aka fi sanin sada da ibn arbi a kasar andalus wanda ake kira da spain a halin yanzu ya fara karatu na fikihu da hadisi yana da shekaru takwas a duniya kasantar Allah ya masa hazaƙa da kaifin basira a cikin ƙanin lokaci ya samu ilimi mai yawa a lokacin da ya kai shekaru talatin da haihuwa ya shiga gudanar da bincike akan ilimin irfani daga lokacin kuma ya sauya akalar rayuwarsa inda kuma bin tafarki na irfani da tsarkake ruhi ta hanyar kusanci da Allah maɗaukakin sarki da yawan ibada da zikirori da kuma keɓanta kai domin ƙara sanin Allah maɗaukakin sarki bayan wani lokaci ya tafi birnin damascus na ƙasar sham wanda yanzu yake a cikin ƙasar syria inda ya riga bayar da ilmomi na addini da kuma tarbiyantar da ɗalibansa kan tafarkin tsarkake zuciya ko kuma irfani ya rubuta littattafai masu tarin yawa da gaske littattafan da ya rubuta akwai littafin nan na futuhul makkiya sai kuma fuhusul hikam akwai littafin nan na almabade walgayat da dai sauransu ya rasu a shekara ta 638 hijira kamariya a birnin damascus masu saurari ko san cewa shekaru 81 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta 1940 sojojin nazi na kasar jamus suka mame kasashen turai uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilun shekara ta 1940 sojojin nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani kuma sojojin ruwa na ingila sun shiga cikin yakin sun kuma kawo wa sojojin nazi cikas sai dai bayan da aka samu wani sabani na ra'ayi a tsakanin mutanen hangari da sarauniyar kasar ta fice da kasar inda ta gudun hijira daga nan kuma sai sojojin nazi suka samu karfin gwiwa suka kuma mamaye waɗannan kasashe sannan suka shiga cikin ƙasar faransa kai tsaye da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru 46 suka gabata rana irin ta wato goma ga watan mayan shekara ta 1975 a kafa kungiyar polisario front ta yammacin sahara kafin haka dai karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar sannan daga baya turan spain suka mai gurbin su sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin kora turan spain a shekara ta 1975 turan spain suka fice da kasar amma kafin haka sun miƙawa murtaniya da morocco iko da kasar daga kuma yaƙi kuma tsakanin polisario da murtane da morocco amma daga bisani murtane ta janye amma ƙasar morocco ta ci gaba da mamaye yammacin sahara duk da cewa dai an dakatar da yaƙi a tsakaninsu a shekara ta 1991 Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla ga labaran duniya ta da tahir Amina Raji. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. dakarun irgc a nan iran sun yi allah wadai da hare-hare kan wata makarantar mata a kasar afghanistan a falastinu kuma jami'an tsaron yahudawan sahiyoniya suna ci gaba da kai hare-hare kan yankin sheikh jarrar na birnin kudus mutane 85 ne aka kashe sannan aka sace wasu 17 a makon da ya gabata a tarayyar najeriya yanzu kuma ga cikakkun labaran dakarun kare juyin hali musulunci nan kasar iran irgc sun yi allah wadai da hare-haren ta'addancin da aka kai kan wata makarantar mata a kasar afghanistan inda akalla mutane 65 suka rasa rayukansu sashen watsa labarai na dakarun irgc ya kara da cewa hare-hare kan makarantar sayidu shuhada a birnin kabul wani makirci ne na gwamnatin ta'addanci ta kasar amurka wacce take son mutanen kasar afghanistan su ci gaba da kashe kawukansu bayan ficewar sojojin kasar amurka daga afghanistan labarin ya kara da cewa dole ne gwamnatin kasar amurka ta fidda dukkanin sojojinta daga yankin asiya da hakan ne kawai za a sami zaman lafiya a yankin a ranar asabar da ta gabata ce dai aka kai hare-haren ta'addanci a wata makarantar mata mai suna sayidu shuada a birnin kabul babban birnin kasar afghanistan hare-haren da suka yi sanadiyar mutuwar 'yan makaranta mata kimanin 65 da kuma raunata wasu 160 jami'an tsaron hamci kasar isra'ila suna ci gaba da kai hare-hare kan unguwar sheikh jarrah na birnin kudus mai alfarma a yau litinin tashar talabijin ta aljazira ta bayyana cewa gwamnatin yahudawan sayoniya sun ba wasu yahudawa 'yan share wuri zauna damar shiga yankin a kokarin da suke yi na korar falastinawa da gidajensu a wannan yankin da nufin mai gurbin su da yahudawa da suka zo da su daga kasashen waje labarin ya kara da cewa 'yan majalisar dokokin kenes ta yahudawan isra'ila ta nuna goyon bayanta na korar falastinawa da gidajensu amma wasu 'yan tsiraru 'yan majalisar dokokin kenes larabawa sun je unguwar don taimakawa falastinawa mazauna yankin saboda hana yahudawan korarsu daga gidajensu gwamnatin ƙasar isra'ila dai tana shirin korar dukkanin laraba mazauna birnin kudus don mai da birnin ta yahudawa zalla a wani labari da dumi-duminsa mayakan falasinawa ta izuddin kassam sun cilla makamai masu linzami uku a kan birnin kudus don nuna goyon ga falasinawa da suke fafatawa da yahudawa a masallaci al'aksa da kuma wasu wurare a birnin a tarayyar najeriya kuma mutane 85 ne aka tabbatar da mutuwarsu sanadiyar tashe-tashen hankula daban-daban wanda suka hada da hare-hare na 'yan bindiga masu satar mutane don karban kudaden fansa da kuma masu kaiwa jami'an tsaro hari a kudancin kasar a makon da ya gabata kamfanin dillacin labaran najeriya nan ya bayyana cewa an ɗauki wannan labarin ne an ɗauki wa'annan bayanai ne daga labaran jaridu na makon da ya gabata da kuma rahotannin kafafen yada labarai dangane da hakan a wurare daban-daban har ila labarin ya kara da cewa an sace karin mutane goma sha bakwai a cikin makon da ya gabata tsohon mataimakin shugaban kasar najeriya alhaji atiku abubakar da ya buƙaci gwamnatin tarayyar najeriya ta nemi taimakon tsoffin sojojin kasar don magance matsalolin tsaro waɗanda suka mamaye duk faɗin kasar wanda suka yi wanda suka zama ruwan dare a duk fadin kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jakadan kasar iraki a tehran ya ansa gayyatar ma'aikatar harkokin wajen kasar iran don nuna rashin jin daɗinta kan yadda aka kai wa karamin ofishin jakadancin kasar iran da ke birnin karbala na kasar iraki a daren lahadin da ta gabata ma'aikatar ta buƙaci jami'an tsaron ƙasar iraki su kare wuraren jami'an diplomasiyar ƙasar iran da suke ƙasar iraki daga 'yan zaune gari banza wa'anda ake amfani da su don rikita harkokin zamantakewa tsakanin mutanen ƙasashen biyu jakadan ƙasar iraki a tehran a wannan ganawar ya kara tabbatar da cewa kasar iraki za ta ci gaba da kare wuraren jami'an diplomasiya a kasar kamar yadda dokokin kasa da kasa suka zayyana kuma ya bayyana ya bayyana takaicinsa kan abin da ya faru a birnin karbala da farko dai wasu matasa ne suka fara zanga-zangar yin allah wadai da iran a cikin haramin imam hussein salam kafin su je karamin ofishin jakadancin kasar iran inda suka cillawa ta ayoyi wuta kafin jami'an tsaron ƙasar ta iraki su tarwatsa su amma hotunan da suka ɗauka na ƙona tayoyi sun yadu a tashoshin talabijin na kasashen waje da nufin yada ƙiyayyar ƙasar iran a ƙasar iraki a fagen wasanni kuma hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar iran ffiri a takaice ta kasa samar da na'urorin ɗaukar hotuna ta musamman a cikin filayen wasannin ƙasar don taimakawa alƙalan wasanni a hukunce-hukuncen da suke yankewa a lokacin wasa jaridar tehran times a nan tehran ta bayyana cewa shugaban hukumar kwallon kafa ta kasar iran haidar baharvan ya yi alkawalin samar da irin wa'annan na'urori a filayen wasannin kwallon kafa na kasar a shekarar da ta gabata amma har yanzu kamar an shuka dusa ba a samar da wa'annan na'urori ba jaridar ta kara da cewa rashin na'urorin var a filayen wasannin kasar yana lahanta wasanni da dama kuma rashin wa'annan na'urorin har ila yau zai kawo rigingimu tsakanin ƙungiyoyin ƙwallon kafa a ciki da kuma wajen ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to ga shirin afirka a yau wanda muhammad awal bauchi zai gabata. Afirka a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na Afirka kana kuma suka ɗau hankula don yin ƙarin bayani da kuma sharhi a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa sa. To a kwanakin bayan da ƙasar Somalia ta sanar da mai da hudar jakadanci da ƙasar Kenya bayan ta ta na kimanin watanni biyar ɗin da suka gabata saboda abin da ta kira katsalandan ɗin da ƙasar Kenyan take mata cikin harkokin cikin gida. to dai wannan dai na daga cikin irin wato tsohuwar kai ruwa rana da ke gudana tsakanin waɗannan ƙasashe biyu dangane da wasu yankuna da kuma wasu manufofi da suke da shi to kome ya faru har ta dawo da wannan alaƙa ɗin sannan kuma menene hakikanin abin da ya faru tun daga farko har ta katsa alaƙa ɗin sannan wani irin martani ƙasar kenya ta mayar kan wannan mataki da somaliya ta ɗauka hakanan kuma wani tasiri alakar kasashen biyu da kuma suka dawo da shi din yake da shi ga baki daya ga yankin to waɗannan da suna daga cikin batutuwan da za mu yi dubi cikinsu a shirin namu na yanzu da haka sai masu su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to masu barkamu da sake saduwa a kwanakin bayani ne da gwamnatin kasar somaliya ta sanar da cewa za ta mayar da alakarta ta ta diplomasiya da kuma makwabciyarta kasar kenya bayan ta kasaita a watan disamban bara ta 2020 saboda zargin kasar kenya da tsoma baki cikin harkokin cikin gidanta lamarin da tun a wancan lokacin gwamnatin kasar kenya din ta musanta da kuma ba da irin nata bangare da kuma mahanganta kan abubuwan da ke gudana a tsakanin kasashen biyu to tun da jimawa dai alaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami sosai hakan kuwa saboda batun mallakar wani yanki da ake kirda don yana da arzikin man fetur da kuma iskar gas a jibgi a wajen wanda wani bangare ne na wannan yankin ya shigo cikin bakin ruwan nan na jubaland daya daga cikin yankunan kasar somaliyan mai kwarya-kwaryar cin gashin kai don haka kasar kenya wato somaliya take ganin cewa ita kanta kasar kenya tana mata katsalandan cikin wannan lamura kana kuma da irin abubuwan da ke biyo baya to ita dai gwamnatin kasar somaliya ta sanar da aniyarta ta dawo da alaka ta diplomasiya da jakadancin da kasar kenya din ne cikin wata sanarwa da ma'aikatar watsa labarai ta kasar ta fitar inda take cewa gwamnatin tarayyar somaliya tana son sanar da cewa bisa la'akari da manufa ta tabbatar da kyakkyawan alaka ta makwabtaka don haka ta dawo da hulɗar jakadanci da jamhuriyar kenya sanarwar dai ta ci gaba da cewa gwamnatocin biyu wato na somaliya da kenya sun amince su ci gaba da tabbatar da kyakkyawar abokantaka a tsakaninsu bisa ginshiki na girmama juna da kuma kiyaye irin hurumi da ikon juna kan yankunansu rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gidan juna tabbatar da daidaito amfanar da juna suke samu da kuma a tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda kuma sanarwar ta gode wa sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-sani wanda ta ce ya taka gagarumar rawa wajen shiga tsakani da kuma kokarin sulhuntawa a tsakaninsu wanda kuma har abin da ya kai ga cimma nasara da aka cimma har kuma aka mai da hulɗar jakadanci a tsakanin ƙasashen to wani dai ita ce sanarwar da gwamnatin somaliyan ta yi da kuma bayyana mahanganta dangane da wannan alaka ta diplomasiya da ke tsakaninta da kasar kenya din da kuma bayyana cewa ta dawo da shi don amfanin waɗannan kasashen gabaki ɗaya da ma kasashen yankin sannan kuma bisa waɗansu ginshikai wanda ta sanar da su ɗaya daga ciki shine batun girmama iko da kasashen suke da shi a bangarorinsu wanda watakila haka din ishara ne da irin wannan yanki musamman na yankin na jubaland wanda take zargin cewa kenya din tana tsoma mata baki cikin lamura din to ita ma a bangaren gwamnatin kasar kenya ta bayyana farin cikinta da kuma jinjinawa da kuma godiya da kasashen duniya da suke da hannu cikin wannan nasarar da aka samu musamman ma dai gwamnatin kasar qatar din wacce ta taka rawa wajen kokarin dawowa da alaka ta diplomasiyan tsakanin kasashen biyu to ita ma dai gwamnatin qatar din ta bakin ministan harkokin wajenta sheikh muhammad bin abdulrahman Sani, a wata hira da ta tashar talabijin din nan ta aljazira ta kasar ta qatar ya bayyana cewa yana fatan za a ci gaba da samun kyakkyawar alaka tsakanin kenya da somaliya yana mai cewa yana kiran kasashen biyu da su kara karfafa hanyoyin tattaunawa a tsakaninsu don hakan ne kawai zai iya magance waɗannan rikice-rikice da ke tasowa a tsakanin nasu kamar yadda kuma ce katar ɗin a shirye take ta ci gaba da ba da gudunmawa wajen ƙara ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen kenya da somaliya da kuma tsoma baki a duk lokacin da bukatar hakan ta taso ko kuma aka bukace ta ta yi haka din don sasanta kasashe din idan har da wani rikici ko kuma wani kace ne ce da sake bayyana a tsakanin kasashen biyu don haka kasar Qatar din take bayyana cewa shirye take ta bada tata gudumawa din a wannan bangare. to wannan a bangarorin sanarwar da waɗannan kasashe kenan guda uku waɗanda suka taka rawa waɗanda wato biyu daga ciki waɗanda suke da cikin rikici tsakanin su tsakanin wato ita kanta ƙasar Kenya din da ƙasar Somalia da kuma ƙasar Qatar wacce ita kuma ta taka rawa wurin ganin an kawo ƙarshen wannan kai ruwa rana da ake yi tsakanin ƙasashen biyu da kuma dawo da batun hulɗar jakadanci din a tsakanin su To a ranar 15 ga watan Disamban shekara ta 2020 ne ma dai kasar Somaliyan ta katse alakar ta ta diplomasiya da kinga din kamar yadda muka bayyana a farko bisa la'akari da kuma irin hujojin da ita kasar eh, Somaliyan ta bayyana. bayan da gwamnatin kenya din ta dauki bakuncin shugabanci da kuma shugabannin wato wani yanki na somaliland wani bangare ko kuma kasa da ta balle daga somaliyan wacce kuma asalin gwamnatin tsakiya ta somaliyan ba ta amince da ita ba wato sakamakon da yanayin yadda gwamnatin kasar kenya ta ba wa shugabannin wannan bangare na somaliland din ta ba su daman zama a kasa din da kuma gudanar da wasu tarurrukan su suka gudanar na siyasa da dai sauransu hakan ya sanya ita kasar somalia take ganin cewa hakan tsawon baki ne cikin yanki wato harkokinta na cikin gida saboda a ganin ta wannan yanki na somaliland din yanki ne wanda yake nata ne don ko ba ta amince da cewa yankin ya fice daga kasar din ba don haka take ganin cewa ba da dama ga su 'yan shugabannin wannan kungiya su gudanar da tarurrukan su a kasar kenya kamar wani abu ne wanda yake goya baya ne ga 'yan tawaye sannan tsoma baki ne cikin harkokin cikin gidan ita kanta kasar somaliya wanda hakan ne sanya a watan disamba din a wannan ranar 15 ga watan disamba din ta sanar da katsa alaka ta diplomasiya tsakaninta da kasar kenya da ina ta bukaci jakadanta da dawo gida da dai sauransu kuma ta kori na kenya din kamar yadda zamu gani a baya ma irin abubuwan da ya faru makamancin wannan to tunda jimawa dai kasar somaliya ta jima tana nuna damuwa dangane da abin da ta kira irin yadda kenya take tsoma mata baki cikin yankunan kasar da suke kan iyaka da kenya din a daidai lokacin da ita kuma kasar Kenya take zargin somaliyan da amfani da waɗannan yankuna a matsayin wani makami na cimmawa da kuma magance matsalolin da take fuskanta na siyasa ita kuna ta bangaren kenan ita kenya ita somalia tana tsoma tana zargin kenya da tsoma baki cikin wannan harkokin cikin gidanta ta hanyar amfani da wannan dama din don cin wata manufa ta siyasa ita ma kuma kanta kenya din tana zargin kasar somaliya da neman cimma batutuwa na siyasa da manufofi na siyasa ta wannan kasa din to haka ne ma ya sanya a watan nuwamban na bara somaliya ta kori jakadan kenya daga kasar kamar yadda kuma ta kiraye nata jakadan da ke birnin nairobi babban birnin kasar kenya kenan da ya dawo gida bayan da ta zargi kenya din da tsoma mata baki da kuma yin landan cikin lamuran da suka shafi zaben da aka gudanar kuma a lokacin ake kokarin gudanarwa a yankin na jubalan wannan wani bangare kenan na wannan rikicin da yake tsakanin waɗannan ƙasashe har kai ga aka cin wannan matsaya da ita kanta ƙasar Somalia ta dauka to amma daman akwai tsohon rikici da kuma kace ne ce da ke gudana tsakanin ƙasashen biyu da jimawa kan wani wato yanki da ke na tekun india waɗanda dukkanin kasashen biyu wanda kuma ake ganin dukkanin kasashen biyu suna ikirarin mallakinsu ne sannan kuma dalilin da ya sanya kuma dukkanin kasashen biyu suke ganin wannan gurin yana da muhimmanci a gare su har ma suke ta wannan rikice-rikicen shine cewa ana ganin wannan yanki din dauke yake da arzikin man fetur da kuma iskar gas a jibge yake a wannan gurin wanda kuma da jimawa suke neman sanya bakin kasashen duniya da cibiyoyin kasa da kasa wajen magance wannan matsala din wato kasashen biyu sun jima suna rikici kan wannan yanki saboda arzikin da ke wannan gurin kowanne tana ganin cewa yankin ita take da iko a wannan yanki din don haka ma suka ta kokarin ganin cewa kasashe da kuma cibiyoyin kasa da kasa sun shigo cikin lamarin dan a magance wannan batu a ba mai gaskiya gaskiya a ba wanda ya bai da gaskiya a ba shi hakuri ko kuma da wani abu makamancin irin wannan ko kuma dai a cimma wata yarjejeniya wanda za ta iya kawo karshen wannan rikici din amma dai kuma daga duka alamu ba a kai ma an cimma wannan lamari ba har ya zuwa yanzu to rikicin da ke tsakanin su dai kan wannan yanki ya yi tsamari ne a farko farkon shekara ta 2019 lokacin da kasar somaliya ta yanke shawara da kuma daukar matsaya na yin gwanjan wasu daga cikin yankunan da suke da arzikin man fetur iskan gasar na wannan yanki din lamar da sanya kasar kenya din kiran jakadanta daga mogadishu da dawo da shi gida a watan fabrairu wato ita ma take kokarin katsa alaka ko kuma alal rage irin yanayin karfi na alaka da ke tsakaninta da kasar somaliya din saboda wannan rikicin duk da cewa daga baya sun sake mayar da alaka din da ke tsakanin su a watan nuwamba na wancan shekara din wato an dai magance matsala din da hanyar tattaunawa da dai sauransu to har ya zuwa yanzu kasashen biyu suna nan a gaban kotun duniya don magance da kuma tantance ikon da suke da shi kan wannan yanki kamar yadda na bayyana a farko cewa kasashe sun ta kokarin shigowar cibiyoyin na kasa da kasa to daga cikin irin cibiyoyin da aka so ta shigo din shine ita ce wannan kotu ta duniya don ta a magance wannan matsala din to ko shakka babu magance matsala wato bayyana rikici da kuma yin rikici da kashe nesa tsakanin kasar Kenya da Somalia a wannan yanki din bisa la'akari da irin yankin da suke da shi da kuma irin tasirin da suke da shi a yankin musamman ita kasar Kenya din lamari ne wanda yake ba zai yi amfani ga tsaro wato lamari ne wanda zai iya cutar da tsaro da zaman lafiya na yankin gabaki daya don haka ne kasashe da suke yankin da ma kuma kasashen duniya ake fatan cewa to ake fatan ganin cewa an magance wannan matsala din don haka ne ma da dama daga cikin kasashen suka yi maraba da wannan sanarwa da kasar somaliya ta yi na janyi na sawo ke dawowa da alaka ta diplomasiya tsakaninta da kasar kenya to allah da ya kyauta to masu da kama kawo kashe abinda mu gabatar muku a shirin na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sai tafsirin alkur'ani mai girma na watan azumin ramadan assalamu alaikum daga nan radio hausa boh tehran muke taya ku murnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na ramalana na wannan shekara ta 1442 hijiriya wato 2021 miladiya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. دكتور بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين ubangiji subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya karɓi duk ibadunmu a cikin wannan wata watan ramadana mai albarka to alhamdulillah jiya cikin yarda allah subhanahu ta'ala a wannan tafsiri da muke gabatarwa mun kawo ƙarshen tafsiri na suratul gashiya yau cikin yardar ubangiji subhanahu ta'ala? za mu shiga tafsirin suratul fajr kamar yadda muka faɗa dai waɗannan surori da muke su a wannan ramadan na wannan shekara surori ne waɗanda a koda yake ba wannan shekara batun wacce shekarar ma muka faro akan cewa wannan juzi'i na talatin yana da muhimmancin gaske muna yawan maimaita wannan magana akan cewa mafi yawa musulmai wannan bangare na alkur'ani shi suke dubawa su karanta surorin da ke cikin wannan bangare na juzi na talatin su yi salloli a ciki da surorin da ke cikin wannan bangare waɗannan surori duk za ka duba ga kashi 90 cikin 100 ko 99 ma cikin 100 na musulman duniya baki daya surorin wannan bangare suke sallah da su to kaga ko ya kamata a ce mutum yana karanta abubuwa yana fahimtar ma'anarsu wato lokacin da mutum yake sallah yana karanta waɗannan surori ko kuma ayoyin da ke kowace sura ta wannan juzi'i na talatin yana sanin mai Allah subhanahu wata'ala yake cewa to insha Allahu suratul fajr dai kamar yadda malamai suka ambata me yasa aka yi kiranta da suratul fajr an ce saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala a farkon wannan sura ya fara ne da rantsuwa rantsuwar da ya fara ya fara ne da alfijir to wannan alfijir din wanda shine fajir suka ce abin da ake nufi shi wannan farin da yake ketowa a sama lokacin alfijir wannan alfijir din wani fari ne wani hasken fari haka da yake ketowa a sama wanda shine alama cewa dare ya zo ƙarshe shine alama cewa asuba ta zo to wannan farin da yake fitowa farko da za a gan shi ya keto to shine ake kiransa alfajir din to da wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa sannan ita wannan sura kamar yadda muka ainihin bayyana sauran surori da ke wannan juzi'i na talatin za mu ga mafi yawansu surori ne makiya wato surori ne da allah ta'ala ya saukar da su a makka a cikin tartibi kuma na nuzul ɗin waɗannan surori wato yadda allah ta'ala ya sauko da su ɗaya bayan ɗaya ga manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ga cewa wannan sura ita ce sura ta goma da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma idan muka dubi wato kamar musahafin da muke da shi yanzu a hannayenmu muke karantawa za mu ga cewa ita ce sura ta tamanin da tara daga cikin surorin alkur'ani mai girma wannan wani abu ne wanda ya kamata a kowane lokaci mutum ya san waɗannan surori lokacin sauko da su ga irin matsayinsu kuma tartibin sauko da su ga yadda yake domin zai taimaka masa wajen sanin wace sura ce ta fara sauka kafin wace sura wannan sura yaushe ta sauka wannan kuma kafinta wace sura ce ta sauka wannan zai taimaka musamman ga waɗanda suke ƙoƙarin fahimtar waɗansu hukunce-hukunce da Allah subhanahu ya fara saukarwa kafin wani hukunci. To, daga nan za mu duba mu ga cewa sura ɗin tattare take da ayoyi talatin, kalmomi ɗari da talatin da tara sannan tana ɗauke da harufa 584 a cikinta wannan sura daga cikin surori suke waɗanda ake cewa da su mufassalat waɗanda suke ɗauke da ayoyi gajeru a kuma cikin wannan sura suratul fajir ubangiji subhanahu wa sau biyar yayi rantsuwa daga baya zan fahimci hakikanin jawabin rantsuwan Allah subhanahu wa ta'ala dangane da wannan sura sai kuma kamar a kowane lokaci mutanenmu sukan so su san falala da ke tattare da surorin alkur'ani to akwai wata falala da suratul fajr take tattare da ita kamar yadda ya zo a rubuce a cikin tafsirin majmu'ul bayan cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi yana cewa duk mutumin da ya kasance ya ɗauki wannan sura suratul fajr a matsayin suran da yake karantawa a ranaku goma wato ranaku goma nan da allah ta'ala ya rantsuwa da su walayalin ashir kenan to waɗannan ranaku goma sai ka kasance kana karanta suratul fajr to allah subhanahu wa ta'ala zai yafe wa mutum dukkan wasu zunubai da ke tattare da shi idan kuma ya kasance yana karanta wannan sura suratul fajr a duk sauran darare to wannan zai zo ranar kiyama tare da wasu haske wani haske a tattare da shi zai haska masa duk inda ya tafi za a dinga kallon su tare da wani haske shi kansa yana mamaki wannan hasken daga ina ya samo shi bai san cewa yawan karanta suratul fajir din nan da yake yi a duniya shine ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi wannan haske to daga nan wannan sura dai an kuma ainihin ciro wani hadisi daga imam sadiq alaihi salam yana cewa ku dinga karanta suratul fajr a dukkan salloli na farilla ne ko kuma salloli ne na fila domin wannan sura ita ce ake kira da suratul hussein bin ali alaihi salam kuma duk wanda ya lajimci karanta wannan sura to lallai ranar kiyama ubangiji zai hada shi tare da imamul hussein alaihi salam su kasance a guri guda insha Allah to waɗannan dai a takaice duk suna daga cikin wasu falala wanda za ka iya cewa wannan sura tana tattare da su muna fata ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu albarkar da ke tattare da wannan sura bi haƙƙi muhammad wa alihi tahirin أعوذ بالله من الشيطان Allah daga shaidan lalanan ne abin kyama. Bismillah lokacin da muke da shi anan za mu yi ban kwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na dare inda za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. masu sauraron rediyo hausa VOH barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba bar in barku da malami na farko a cikin shirin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh BOH Hausa. Jamhuriyar Musulunci mai magana shine Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia. Na yi tir da Allah wade da wannan yan ta'adda da suke kashe al'ummar talaka wanda ba su ji ba ba su sha ba. Ke kashe al'ummar talakawa suke kashe sojoji da yan sanda. Ya kamata shugabannin mu na Afirka ya kamata ku zaga damtse domin fatattakau wannan yan ta'adda da suke da Afirka wannan gwamnati da ta shuɗe ta Muhammadu Isufu an kashe al'umma al'umma an kashi talakawa an kashi sojinmu ya kamata sabon gwamnatin kasar Nijar Muhammadu Bazum ka zagi damtse ka ta tsaye domin fatattaka 'yan ta'adda da kare kasar Nijar da al'ummar kasar Nijar gaba daya kuma a ba sojoji kayan aiki domin su yaƙi wa'annan 'yan ta'adda da suke dami kasar mu ta Nijar gaba daya domin mu samu kwanciyar hankali da lamana a kasar mu ta Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh biyu ta Hausa musulunci suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so a wannan lokaci da allah ku bani dama mai ɗaukaci ga sojojin da yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar nijar allah ubangiji ji kansa ya gabata musu allah cikin musulmi kuma muna aikata zai mu zuwa shugaban ƙasa muhammadu bazin da duk yan kasa muna aikata zai mu kuma allah kare gaba kuma ya wani Hamza riba gudu ya kamata jamhuriyar nijar a ce an samu sojina na yan kasa tunda yan kasa ga su suna son a dauke su sojina kuma allah ya mana tsari duk abin da ba iya ba Allah ka iya mana salamu alaikum radio Hiran ina muku fata alheri mai magana malam lawali mai dawa jamhuriyar Nijar Agadas ga magana da shugaban kasa na Nijar Muhammadu Bazum to ina jinjina mai bisa magana da yi to kuma sai a diba a gani menene ya kamata a yi turawa suna cikin kasar mu suna iya kai hari ta kowane hali ta sama ta ina amma suna nan suna kwance cikin kasa kuma an zo su kama ma soja mu na Nijar to da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin kuma su saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Tun madalla ga kuma shirin nan na ƙisoshin rayuwa. hissoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da Standard Stan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Mutahhari ko kuma cikin littafin Matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun ci gaba da kawo kissar annabi shu'aib salam kuma mun tsaya ne inda mutanensa mutanen madiyana suka kafirce masa suka ki imani da shi kuma suka fara cutar da shi da yardar Allah daga nan za mu tashi bayan da mutanensa suka kafirce masa suka kafircewa Allah ta'ala suka ki amincewa da saƙon da annabi shu'aib alaihi salam ya zo masu da shi banda haka har ma suna cewa idan annabi shu'aib alaihi salam gaskiya yake to ya sauko masu da wani bangare na sama ya halaka su a nan allah ta'ala ya ƙuduri aniyar halaka su da kuma tseratar da annabi shu'aib salam da kuma yan tsiraru wanda suka yi imani da shi inda yake cewa lallai ubangiji na yana sare da abin da kuke aikatawa annabi shu'aib salam ya ce masu kada ku tsammanin cewa Allah ya gafala daga abubuwan da kuke faɗa mani a'a yana sane da dukkanin abin da kuke aikatawa kuma zai kama ku a daidai lokacin da ya dace a wata ayar Allah ta'ala yake cewa dangane da mutanen annabi shu'aibu suka ce ya shu'aibu ba mu fahimta da yawa daga abin da kake faɗi kuma muna ganin kai mai rauni ne a cikinmu kuma ba don jama'ar ka ba da mun jefe ka saboda ba za ka zama mai daraja a gunmu ba ya ce ya mutane na ashe jama'a ta ce mafi daraja a gare ku daga Allah kuma kun riƙe shi a bayan ku abin jefarwa mai kewayewa ne ga abin da kuke aikatawa kuma ya mutane na ku yi aiki akan halinku lalle ni mai aiki ne da sannu za ku san wane ne azaba za ta zo masa ta wulakanta shi kuma wane ne kuma ku yi jiran dako lalle ni mai dako ne tare da ku cikin suratu hud aya ta 91 zuwa 93 wannan ayoyi sun tabbatar da jayayyar da annabi shoyab alaihissalam ya yi da mutanensa kafin allah ta'ala ya halaka su ya tabbatar masu da cewa allah yana sane da dukkanin abubuwan da suke aikatawa kuma da sannu zai kama su akan wa'annan laifuka da suka aikata bayan haka sai allah ta'ala yana cewa kuma a lokacin da umarninmu ya je muka kubutar da shu'aibu da wa'anda suka yi imani tare da shi saboda wata rahama daga gare mu kuma tsawa ta kama wa'anda suka yi zalunci sai suka waye gare gugurfane a cikin gidajensu cikin suratu hu da aya ta 94 da ƙarshe dai sun zama abin tarihi kamar ba su rayu a duniya ba allah ya shafe su daga bayan ƙasa kamar yadda yake cewa kamar ba su zauna ba a cikinsa to halaka ta tabbata ga madiyana kamar yadda samodawa suka halaka cikin suratul hud ayata biyar. malaman tarihi sun bayyana cewa a lokacin da allah ta'ala ya yi nufin halaka mutanen madiyana mutane annabi shu'aib salam ya saka masu zafin rana na tsawon kwanaki bakwai a garin nasu a jere sai da zafin ya yi masu yawa suka damu sai ya aiko da girgije ya zo ya yi inuwa a kan garin madiyana sai suna tsammanin za a yi musu ruwan sama ana cikin wannan halin sai aka yi girgizan ƙasa sannan aka yi tsawa ko kuma tsawa ta sauka akan kunnuwansu ta halaka su a nan take suna cikin gidajensu tsawa ta fada kansu duk suka mutu kowa daga cikinsu ya fadi akan kafafuwansa a daidai inda tsawar ta same shi sai ka gansu a gugurfe kan kafafuwansu duk sun halaka don haka da farko zafin rana na kwanaki bakwai sannan girgizar ƙasa sannan tsawa a kan kunnuwansu wacce ta halaka su kafin haka Allah ta'ala ya tseratar da annabi shu'aib da 'yan tsiraru da suka yi imani da shi wannan azaba ta duniya kenan azaba ta lahira ta fi tsanani da haka kuma Allah ya kawo ƙarshen mutanen madiyana ko kuma mutanen annabi shu'aib alaihissalam da wannan ko masu sauraro muka kawo ƙarshen kisar annabi shu'aib alaihissalam a nan kuma za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu sai a gyara zama domin aji shirin na dokokin zamantakewa tare da dr abdulkadir mubarak zamantakewa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin jama'a masu haro barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu haro na biye da mu a cikin wannan shiri a satin da ya gabata mun shigo mun fara magana dangane da kasar kamaru da abubuwan da suka tattaru suka kafa ita wannan kasa ta kamaru a tarihi to insha Allah yau za mu yi kokari mu shiga bangaren da ya shafi dokoki na wannan kasa ta kamaru da wasu abubuwa da suke alaka da haka da farko dai idan muka bibi dokokin da ke tattare da wannan kasa ta kamaru za mu ga cewa ƙasar tattare take da nau'i nau'i na dokoki ko kuma maɓuɓɓuga ta dokoki waɗannan nau'i nau'i na ɓuɓɓuga wanda suke su ne maɓuɓɓugar dokoki a wato kenan kasar kamaru wato zaka iya cewa sources of cameroonian law wato ta nan ake shiro dukkan wasu dokoki da za a samu a kasar kamaru waɗansu abubuwa ne waɗanda zaka iya tattara su ka ce gabaɗayansu ba su shige abubuwa kamar guda hudu ba da farko dai akwai constitution wato kundin tsarin mulki na ita wannan ƙasa ta kamaru ya zama shine kololuwa wajen ciro dokoki daga nan akwai abin da ake kira legislation legislation dinnan dokoki ne da majalisa take kafawa wato majalisar dokoki in ta zauna ta fitar da doka to waɗannan su ma sun zama dokoki na ƙasa waɗanda dole ne a yi amfani da su a wannan ƙasa ta kamaru to bayan wannan akwai wani abu da ake kira judicial president wannan wani abu ne wanda za ka iya ɗauka a matsayin cewa wani yanayi na yanke doka ko kuma na yanke hukunci da aka yi a cikin waɗansu kotuna to wannan kotuna da aka yanke wasu hukunci in an samu wasu hukunce-hukunce da suke da alaka ko kuma suke kusanci da irinsu to su ɗin ma akan yi amfani da su a a matsayin doka sai a yanke wani sabon hukunci da ya babbugo wanda wannan mafi yawa ya fi alaka ne da tsari irin na dokokin ƙasar ingila wanda shi ma ko da ke dama a cikin ah, bayanin da muka yi na ƙasar kamaru mun bayanin cewa akwai wani bangare na kudancin kasar wanda yake karkashin tsari irin na ingila ko kuma za ka iya cewa mulkin mallaka ingila ce ta mulki wannan bangare akwai kuma wani bangare wanda za ka iya bayaninsa akan cewa ya kasance ne a ƙarƙashin mulkin mallaka na ƙasar faransa to wannan judicial eh, president inda shi ma yana daga cikin ah, wasu abubuwa wanda ake ɗaukansu a matsayin maɓuɓɓuga na dokoki a ƙasar kamaru abu na hudu wanda shi ma wato guri ne ko kuma wani abu ne da ake ciro doka a kasar kamaru shine customary law wasu dokoki ne wanda suke na al'ada da aka gina su akan ta'adu aka samar da su tun ma kafin 'yan mulkin mallaka su kasance sun shigo cikin wannan kasa ta kamaru to akwai dokokin da suke tafiya bisa al'adu na kasar waɗanda su ne yau suka taru suka yi abin da ake kira customary law a wannan ƙasa ta kamaru to dokokin da za ka iya bayani a kai musamman muka ɗauki ɗaya bayan ɗaya da yake lokacinmu ba zai iya ba mu yi su gaba ɗaya ba amma muka ɗauki shi kansa kundin tsarin mulki na ƙasar kamaru wato constitution za mu ga cewa ƙasar kamaru tana tafiya ne bisa wani irin tsari na bin dokoki wanda su 'yan mulkin mallaka sawa'un ingila ko kuma faransa suka kasance sun bar mata ne to wannan tsari guda biyu sai ta haɗe su guri guda ta kasance a kansu take tafiya ita ƙasar kamaru tun da dama ƙasashe biyu ne suka mallake ta to sai kasance a kan waɗannan dokoki guda biyu ko kuma tsari wanda aka bar musu su daga 'yan mulkin mallaka sai suka kasance a kansu a suke tafiya to saboda haka kenan abin da yake gudana a wannan ƙasa sai ya zama na ita kanta wannan ƙasa ta kamaru musamman ɓangaren da za ka iya ɗaukansa a matsayin ɓangare ne da faransa ta yi wa mulkin mallaka to ya sami wani abu na 'yanci daidai gwargwado a ranar 1 ga watan janware watan janairu na shekara ta 1960 to amma shi wannan samun wannan 'yancin kai an yi shi ne bisa wani tsari na constitution ɗin farko da aka samar a wannan ƙasa wanda wannan constitution na farko shi ne ya ba da damar a wannan rana ta ɗaya ga watan janairu na wannan shekara ta 1660 aka samar da wannan 'yancin kai a wannan ƙasa ta kabar wato kenan wannan shine kundin tsarin mulkin kabaru na farko to amma in aka zo kuma kundin tsarin mulki na biyu da wannan ƙasa ta samu shi kuma an samar da shi ne a shekara ta 1961 domin menene shi ba wai wani sabo ne aka zo aka kafa ba a'a wancan ne dai na farkon aka yi masa wasu 'yan gyare-gyare aka yi wani abu na kwaskwarima aka yi karin wasu abubuwa aka rage wasu abubuwa sai ya kasance an samar da shi a matsayin wani kundin tsarin mulki na biyu a wannan ƙasa ta kamaru kenan to a cikin wannan yanayi lokacin da aka tabbatar da cewa kamaru ta kasance a cikin wani tsari na federal wato kenan bangare na kudanci dinnan da wannan bangare wanda faransa suke wa mulkin mallaka suka hadu suka kasance tare akan wani tsari na wato gamayya wanda zai tafi da su to a wannan ne a biyu ga watan june na shekara ta 1972 sai aka yi referendum wannan referendum wato aka ji ra'ayoyin jama'a baki daya to nan ne aka samar da wani constitution na uku kenan wanda aka tabbatar da wannan constitution aka kuma karbe shi aka kuma sanya sunan wannan ƙasa ta kamaru ma a wannan lokaci ya koma united republic of kamaru wannan shine constitution ɗinsu kenan da za ka iya cewa na uku da suka tabbatar da shi a shekara ta da da hudu, sai aka ɗauki wannan suna wato na united republic aka kasance ana amfani da shi a wancan lokaci dama an tabbatar da sunan kasar kamar domin haɗaka ce to sai aka ce a'a to yanzu abin da zai faru a yi ƙoƙari a ga cewa an samar da wani sabon constitution wanda wannan constitution sai aka samar da shi amma shi ma wani abu aka yi na gyara wanda aka fito da wannan sabon constitution wanda ya kasance a cikin shekara ta 1996 aka kasance an samar da shi sannan yana ɗauke da wato dokoki ko kuma wato articles articles a cikinsa har guda 69 a ciki saboda haka sai kasance ya maye gurbin tsohon constitution ɗin wanda yake ɗauke da articles 39 a cikinsa to waɗannan a takaice su ne wasu abubuwa ko kuma hanyoyi da aka tafi wajen tabbatar da an samar da wannan constitution ko kuma tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki a wannan ƙasa ta kamaru saboda haka kenan za ka iya cewa wannan tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki na kamaru shine yake tafi da komai kuma shine aka dogara da shi kuma a kansa ake tafiya domin tabbatar da cewa an tafi da al'amura na dokoki na wannan ƙasa da za a iya cewa an gino a kanta bisa tsarin mulki saboda haka to wannan kundin tsarin mulki shine mafi kololuwa akan dukkan wasu dokoki za su iya fitowa a wannan ƙasa ta kamaru kuma wannan tsarin mulki ko kuma constitution na ƙasar kamaru shine yake tafi da sauran ma ɓangarori ɗin kamar majalisar ƙasar ita kanta majalisar ƙasar ta gini ne bisa wasu tsarin da aka tabbatar da su a cikin wannan kundin tsari na mulki wato constitution na kamaru musamman insha Allah a shirinmu na gaba za mu zo mu ga article 26 ko da 27 na wannan constitution wato inda suke wani bayani dangane da wasu abubuwa da suka shafi hatta majalisar dokoki ta kasar an samu yadda za ta tafi da al'amuranta shi kansa constitution din shi ya wasu bayanai wanda ke nan kowace kasa dama in aka ce ga constitution to duk sauran dokoki da dukkan wasu awa da za a samar za ga dokokin suna komawa ne zuwa ga constitution duk wani abu da aka samu to constitution din nan ko kuma wannan kundin tsarin mulki shine karshe wajen tafi da al'amura na wannan ƙasa to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba da ganin da muka tsaya sallallahu alaihi wa علي To da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin da fata an ji daɗin dukkan abubuwan da aka saurara daga farkon shirin har zuwa sa Kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan allah kai mu mu kwana lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu